radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shar Hausa Radio a shirin wannan mace kuma karshe a wannan rana ta Laraba da fatan yin cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin Afirka a mako akwai shirin koyi harshen Farisanci sannan muna tafi da shirin shirar Qur'ani akwai duniyar mu a yau za mu karkari da mata a cikin al'umma wanda su ne abubuwan da za a saurara kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 28 ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan Jumada Thani na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 248 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan Disamban shekara ta 1774 wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai na kasar ingila mai suna joseph presley ya gano iskar oxygen presley ya gano wannan iska mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa sanadarin red mercury oxide amma bai gane mahimmancin wannan iskar ba har sai ban da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da mahimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko dai oxygen makamashi ne a jikin dan adam ko dabba shine yake haɗuwa da abinci a lokacin lumfashi sai mutum ya samu ƙarfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iska ita ce ta cika fiye da rabin sarari na duniya iskar oxygen dai ba ta da nauyi ko launi ko ƙanshi ko ɗanɗano kamar yadda kuma ba za a iya tantance ta ba da idanu. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan disamban shekara ta 1895 a karan farko a tarihin sinima an nuna wani fim mai ban sha'awa ga jama'a yan uwa biyu ilumire su ne suka shirya fim ɗin waɗanda shahararrun masu kirkira ne na ƙasar faransa sannan kuma waɗannan su ne su kafa masana'antar fina-finai sun kuma kafa wurin ne a ƙarƙashin ƙasa a birnin paris a cikin shekarun da suka biyo baya an samar da na'urori na zamani domin yin fim da kuma ayyukan sinima kuma a hankali a hankali an kafa gidajen sinima da yawa tare da sabbin ƙa'idoji na fina-finai da kuma nuna su a gidajen sinima a ƙasashe daban-daban na nahiyar turai daga bisani irin wannan fasaha ta watsu zuwa sauran ƙasashen duniya inda ake gudanar da ayyukan ɗaukar fina-finai ta hanyoyi na zamani har zuwa zamanin da muke ciki a yau wanda harkokin fina-finai sun samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban a baya dai rika shirya fina-finai akan abubuwa na nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa game da isar da sakonni na zamantakewa amma daga bisani kuma manyan kamfanonin shirya fina-finai na kasashen duniya sun mayar da harkar fina-finai ta zama hanyar yada manufofinsu na siyasa.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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To madalla yan sai a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ya jaddada aniyar gwamnatinsa na yunkurin ganin ta warware matsalolin al'ummar iran falasinawa sun yi ɗauki ba daɗi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka ƙaddamar da farmaki a garin janin jami'an tsaron gambia sun sake sanar da kama wasu manyan jami'an sojin kasar guda biyu kan zargin hannu a yunkurin juyin mulki a kasar ta gambia yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jaddada aniyar gwamnatinsa na yunkurin ganin ta warware matsalolin al'ummar iran a zaman taron majalisar ministocinsa a yau laraba shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta kara matsakaimi a fagen ganin ta warware matsalolin da suke cin tuwo a kwarya ga al'ummar iran yana mai jaddada cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyar mahukunta zage dantse tare da ƙoƙarin ganin sun kawar da duk wata damuwa da baƙin ciki da ke addabar al'ummar ƙasashensu shugaba ra'isi ya kuma jinjina wa al'ummar iran kan irin yadda ta fito a ranar tunawa da shahadar 'yar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa fatima Zahra alaiha salam domin gudanar da jana'izar gawakin shahidai da aka gano tun bayan bacewarsu a lokacin kallafafan yakin Iran da Iraki a shekara ta 1980 zuwa 1988 inda al'umma a dukkanin faɗin ƙasar Iran suka fito domin nuna alhini da su Falasinawa sun yi ɗauki ba daɗi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suka ƙaddamar da farmaki a garin Janin kafofin watsa labaran falasinawa sun yada labarin cewa an yi wani kazamin gumurzu tsakanin 'yan gwagwarmayin falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suka kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa da ke garin janin a yau laraba inda aka yi musayar wuta da fashe-fashen bamabamai masu tsanani wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa an ɗauki tsawon shekaru ba a yi ɗauki ba daɗi mai tsanani tsakanin ɓangarorin biyu irin wannan lokaci ba kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki ne domin kama wasu 'yan gwagwarmayan falasinawa amma ala tilas suka janye jami'an tsaron gambia sun sake sanar da kama wasu manyan jami'an sojin kasar biyu kan zargin hannu a yunkurin juyin mulki a kasar ta gambia majiyar tsaron kasar gambia ta sanar da kama wasu karin manyan jami'an rundunar sojin kasar biyu kan zargin hannu a shirya yunkurin juyin mulki a kasar da nufin kifar da gwamnatin shugaba adamu baro a makon da ya gabata kuma an kama manyan jami'an sojin ne a ranar litinin da ta gabata ba tare da ambaton sunayensu ba tun a ranar 21 ga wannan wata na Disamba ne majiyar gwamnatin Gambia ta fitar da sanarwar cewa an dakile wani yunkurin juyin mulki a kasar da wani gungun sojoji suka shirya kuma an kama waɗanda ake zargi da hannu a shirya makarkashiyar. tawagar gwamnatin tarayyar habasha ta kai ziyara irin ta na farko zuwa lardin tigre tun bayan bular yaƙi a lardin a shekara ta 2020 ofishin watsa labaran gwamnatin tarayyar habasha ya bayyana cewa manufar kai ziyarar tawagar gwamnatin tarayyar ƙasar zuwa lardin tigre da ta hada da shugaban majalisar dokokin ƙasar da tawagarsa da kuma kwamiti mai shiga tsakani a rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin tarayyar ta habasha da 'yan awarar lardin tigre ita ce jaddada ganin an aiwatar da dukkanin sharuɗan yarjeniyoyin da aka cimma a taron zaman lafiya da sulhu tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda ɓangarorin biyu suka bayyana jin daɗin su na ganin yadda gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar 'yan aware ta tigray people's liberation front suka mutunta yarjeniyoyin da aka cimma tsakanin su kan wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar. mutane akalla 900 ne suka yi shahada tare da jikata tun bayan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar yemen musamman a gundumar shadda da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen kamfanin dillancin labaran saba'a na ƙasar yemen ya watsa rahoton cewa mutane ɗari tara da bakwai ne kuma dukkanin su fararen hula suka yi shahada tare da jikata a gundumar shadda da ke shiyar yammacin lardin sa'ada tun bayan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin rundunar mamaye da saudiya da al'ummar yemen a watan afrilun wannan shekara sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yaƙin rundunar mamaya ke yi kan gundumar majiyar asibitin gundumar ta shadda ta bayyana cewa gawakin mutane ɗari da goma sha ɗaya ne da kuma waɗanda suka samu raunuka ɗari bakwai da da casa'in shida aka kawo su zuwa asibitin tun bayan kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sakamakon yadda jiragen saman yaƙin rundunar mamayan saudiya suke kai har hare-haren wuce gona da iri kan gidaje da gonaki da kuma wuraren taruwan jama'a a gundumar ƙarshen labarun duniyan kenan. Tun sai sauran shirin da zan fara da shirin na Afirka a yau.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 ranar da mabiya addinin Kirista suka yi amana cewa ita ce aka haifi annabi Isa alaihi salam. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na da hankali ne kan zagawar ranar Kirsimeti ko kuma Noel. ranar da mabiya addinin Kirista suka yi amana cewa ita ce ranar da aka haifi annabi Isa alaihi salam a kowace irin zagawar wannan ranar sukan gudanar da addu'o'i da hidimomi ziyarce-ziyarce na 'yan uwa har ma da abokan zama. Madam Ibra Rukayetu malama ce a cocin Assemblée de Dieu ta birnin Agadez ga kuma karin bayani da ta yi mana a game da wannan ranar ta Kirsimeti ko kuma Noel. To ga sallah dai kamar sallah ce wanda yana tunowa da rana haihuwa Yesu Kristi. Aha da cewa Jesu kenan kamar ranar lokacin haihuwar shi ne duk shekara an ta dawo muna murna muna eh, fetan kamar zagayewa ranar haihuwar shi saboda ubangiji ne ya turo shi domin ceton mutane don farin ciki ne abin murna ne wai ba ma krista kaɗai ba ya kamata a ce al'umma duka sun yi murna da ranar wannan aifuwa eh, mai ceto da ubangiji ya turo mana rana ce mai matukan muhimmanci a gare mu al'ummar krista gaskiya vraiment saboda kamar yadda na ce ubangiji ya bamu tun ai lokacin da hawa da adam sun kai zunubi ubangiji ya dauki alkawalin zai kawo kamar duniya duka ta yi zunubi kenan inda kai zunubi babu zancen shiga aljanna babu zancen wani hulɗa tare da ubangiji tunda ubangiji bai son zunubi kuma bai son zunubi shi yasa ubangiji ya turo da wanda zai cece mu ya fudda mu daga cikin wannan zunubi wanda zai gafarta mana zunubanmu kenan abun farin ciki ne abun murna ne idan ubangiji ya turo turo maka da mai cetonka wanda za a yi fidda ka daga cikin wannan zunubi wanda an ka shiga duniya duka gaba daya ba ga al'umman krista kadai suke da take da mahimmanci ba ga dukkan al'umma duka kowa da kowa saboda mun gani cewa annabawa duka wanda ubangiji ya turo su kowane ne yana da daraja tashi kowane ne yana da mm, eh, mahimmanci kuma yana da mission wanda ubangiji ya turo shi saboda ita kenan kamar yadda ake girmama ma dukkan sauran annabawa shi ma haka ne ya kamata a ce dukkan mutane sun girmama sun yi murna da lokaci. lokacin aifuwar ga ta yesu almasihu ba krista kadai ba to komi aka fi so mabiyi na addinin krista ya yi a irin wannan ranar ga dai malama da karin bayani a irin wannan rana mabiyi krista ya kamata a ce ya fito ya zo eglise cikin murna cikin salama da farin ciki kuma ya gayyaci sauran 'yan uwa da amina arziki da makwabta da dukkan wanda ake tare kenan in lokacin da kowa yana nashi kamar su in suna nasu suna invita mu ma muna zuwa kuma muna farin ciki ciki tare da su kenan in namu ya kawo mu ma ya kamata mu gayyace su su ma su zo su gani menene wai krista suke yi a lokacin nan ta noel in ta zo mu yi farin ciki tare da su mu yi murna tare da su ya kamata duk krista su zo eglis kuma rana ce ta sallah in aka ce ranar sallah mun sani a nan al'adar mu aka ce sallah kowa yana shiri kowa yana farin ciki kowa yana murna kuma yana son raba wannan lokaci tare da wanda yake tare da su wata fuskar ibada ya kamata mabiyin ya mai da hankali a kai to ta fuskar ayyukan ibada ya kamata a ce shi mabiyi eh, wanda ke krista ya ba da nashi tallafi domin waɗanda za a gayyatowa a ba su abinci su ci su koshi su sha kuma eh, ju da mi komi da komi abinda ta kamata a ba da a ba su kenan kada su lokaci ya zo sallah ta zo kamar babu komi wanda za ka iya rabawa tare da waɗannan mun gani yadda ko ina ana sallah yadda ake yi kenan haka ya kamata su ma masu bi su tallafa kuma su gayyato waɗansu su zo su saurari wannan labari mai daɗi to shi dai ne abin da ya kamata a ce mabiyin krista ya yi a daidai wanga lokaci na sallar noel al'ada dai a dukkan zagawar irin wannan ranar akan mai da hankali kan yin addu'o'i na musamman akan ababen da ke faruwa a ƙasa da ma duniya baki ɗaya domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna ga dai malama rukayyatu da karin bayani a addu'o'i wannan kamar duk karshen shekara in ta zo karshe akwai abubuwa da yawa da suke faruwa zuwa karshen shekara shi yasa muke mai da hankali domin addu'o'i zaman lahiya kwanciyar hankali ubangiji ya kare Allah ya sa wannan shekara ta kare lahiya kuma mu shiga wata sabuwar shekara cikin koshin lahiya muna addu'a ga kowa da kowa da shugabannin da shugabanninmu da dukkan al'umma Nijar da na kasashe duka gaba daya ina addu'a domin wannan zaman lahiya tsaro da kiyayewa ubangiji ya kare kuma ya sa wagga shekara ta wuce lahiya kuma wata shekara ta shigo da albarka kenan lokaci ne wanda ya kamata a nace cikin azumi da addu'a mm, kirista kamata ya zama to yana cikin azumi da addu'a da addu'a har lokacin da wagga shekara ta ida mun ga wuce wata lahiya kuma mu fara wata sabo shekara cikin koshin lahiya kenan shiri ake ma sabo shekara domin ta zo da albarka mu muna yin shi ne cikin addu'a da azumi. ko wani saƙo ne kiristocin suke da shi ga al'umma to a dalilin wannan rana dai ina ce ma kowa dai barka da sallah ta ta noel kuma ubangiji ya kara maimaita mana wata shekara kuma su krista ya kamata na ce sun zo da eh, kamar da yawan su a cikin iglizoyi don su yi fete su kuma eh, musulmi muna gayyata su ne su zo kenan mu yi sallah tare da su lokacin farin ciki ne a yi farin ciki tare in haka haka gare mu haka gare su kenan ko ya samu wani muna tare muna tare firaiman muna aiki tare gaskiya har yanzu dai bamu da waɗansu matsala dai da bambanci dai haka nan in suka gayyace mu muna zuwa mu ma mun gayyace su muna zuwa kina awa ga sallah muna ƙara gayyata su domin su zo mu yi sallah mu yi farin ciki a tare kuma yi ma ubangiji godiya kuma mu yi fatan ubangiji ya bi da komi ya sa mu ƙasar Nijar albarka albarkaci gabanin mu kuma ya ba su hikima a yanda za su dirije Nijar ta zama freeman ƙasa yanda ake so ta zama mu dai muna fatan ubangiji dai ya bi da komi shine mu dogara mu gare shi muke dogara kuma shine zai yi mana komi. mabiya da dama ne dai kan taruwa a coci-coci domin gudanar da addu'o'i yayin bikin na kirsimeti ko kuma noel nan mun yi kicibis da mista mardoshe wani mabiyi a daidai lokacin da ake gudanar da bikin na kirsimeti ga kuma abin da yake cewa sunana mardoshe ba wannan ranar tana nihi da cewa kamar ranar haifuwa yesu kristi almasifu shine yake ma'ana a wajenmu ranar ne aka haife shi wanda ne mai cetonmu wanda shi ya zo duniya ga domin ya cece duka duniya ga dai ranar da aka fi shi ranar nan ne noel gaskiya tana mahimmanci sosai ma mahimmanci shi shine in ba da shi ba yau ba za mu kasance a nan ba saboda shi ne ya zo domin ya gani cikin duniya mutane da dama wanda da ya ba su bisa hanya daidai kina zo wannan da yi don ya cece mutane saboda rana karshe ya zo shi zai zo wa gaba ya ce wa'anga yaya ɗana iyana ne da na zo duniya su ne suka karbe ni su ne suka karbe magana da na kawo kuma uba ka bar su su shiga aljanna ranar wani ta zo murna ne gare mu kamar biki ne haka muna murna sosai tana ranar da mai ceton mu ne yanzu muna murna ne muna zuwa muna waka muna zuwa na muna waka muna rawa kuma mu zama na tare mu ci abinci mu gaito mutane su ma su zo su ci abinci mu ci abinci tare da su kuma daga wannan wannan wurin ma muna dan samu muna shaida bishara muna gama mutane yanda girma Allah mu yake to sako da kowa da kowa duk wanda shi krista ne ina ya sani ya sani abubuwa suke kawai ina kara ce mishi kawai abin da zan cewa shine ya duki ya girmama kuma ya rike yesu almasifu da kyau da kyau da kyau tunda wanga rana babban rana ne a gare shi kuma al'umma musulmi abin da zan cewa ne zo da yankin da muna tahiya muna yi su suna biki su zo su ma musu ta yin da murna tunda ina shi ana yana rubuce an ce mutum na murna ka cinye shi cikin murna kuma yana kuka ka cinye shi shi kuwa a nasa bangare malam masaidu umaru cewa ya yi sunana sa'idu umaru a matsayin wannan rana tana tuna mana da haifuwar mai ceto an haife yesu almasihu ya shigo duniya domin ceton dukkan wanda ya gaskanta da shi domin cetonsa zai samu raina har abada eh, shi ne muke tunawa da wannan duk cikin kowace shekara lebansan eh, kaɗin nan tuna da haifuwar mai ceto rana ce mai mahimmanci sosai da sosai rana ce wadda kowace shekara muna yin wannan domin tunawa da haifuwar mai ceto muna hidimomi sosai da sosai ana ziyara ka ziyarci wannan bangare na 'yan uwa da abokan arziki ka je ka ziyarce su a yi hira a yi masha dai normal lahiya lau to sakona gaskiya da begina yan eh, uwa mu zama a kowace shekara ko kuma kowane lokaci muna da eh, kusanta juna a kowane lokaci muna farin ciki da salama da annashuwa sosai da sosai haka. Shi ma da yake tofa lokacin bakinsa game da ranar wani mabi na addinin Kirista cewa ya yi wannan ranar ta kirsmiti ko kuma Noel ita ce ta ba su ma'ana a rayuwarsu. Eh, sunana aminu gaskiya wannan ne sallah ta kirsimeti ta ita ce mu gare mu krista ita ce ta ba mu ma'ana a rayuwarmu domin idan ba tsaurin zuwan yesu almasihu ba gaskiya da rayuwarmu ba ta da wata babu wata eh, wani bege ma gobe mu ba mu da tabbacin abin da zai faru da mu amma zuwa na wani ne yesu almasihu isa almasihu kenan shi ya ba mu wani ne tabbaci muka taru kuma domin mu yi wani ne muna saboda mi ya zo ya kawo mana ceto saboda ya gaya mana da cewa shi ne hanya shi ne gaskiya kuma shi ne rai babu mai zuwa wurin allah in dai ba taurin shi ba kenan shi kadai ne hanya makaɗaiciya a duniya to idan wani ne rana ta zo gaskiya muna abubuwa da yawa a matsayinmu na kirista eh, idan kana da wasu abubuwa kana ka raba tare da abokanka makwabtanka wanda kake tare da su saboda mi ka nuna wani ne farin ciki saboda mi kyauta ce wanda Allah ya yi wa duniya wanda ya yi mini kenan mi in an yi mini kyauta domin eh, in nuna cewa na ji daɗi akwai wani abu wanda ya kamata sa'a in yi kenan shine babu wani abu ne wanda zai iya yi illa in yi shi tare da abokaina yan uwana masu kama da ni kenan in nuna musu da cewa lalle na gode domin wannan kyauta wanda Allah ya yi mini to masu mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan ƙarshen shekara lafiya. kuma ga shirin nan آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau ma za mu kasance tare da ku a cikin wannan shiri a darasi na goma sha shida. Muna karatantar da masu sauran mu dai a kowane lokaci ake buƙatar samun wannan matani za a iya ziyartar shafin mu na intanet kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa Muhammadu da abokinsa ramin suna ƙoƙarin tafiya zuwa wani wuri domin sake tattaunawa kan batutuwa da suka shafi karatunsu duk da cewa dai yanzu suna cikin hutu muhammad da ramin sun tattauna a yau dangane da batun tafiya domin kuwa muhammadu shi kamar yadda kuka sani ba ɗan ƙasar iran ba ne shi kuwa ramin ɗan ƙasar iran ne kuma danginsa suna rayuwa ne a garin shiraz saboda haka yana so ya tafi birnin shiraz domin ya ziyarci danginsa domin jin da tattaunawar su ta kasance sai a biyo mu amma sai an fara sauraron kalmomin da za a ji a cikin wannan darasi. تعطیلات رانکون هوتو تو چه کار میکنی؟ کی میکه کی؟ من میمانم نی زن سیا من نمیمانم نی بزن با در تهران ابرنن تهران از تهران دگا برنن تهران به شیراز زوا برنن شیراز من میروم نی زن تپی کی یوشی جمعه رانر جمعه تو می آیی کی زکزو از شیراز به تهران می آیی دگه برن شیراز زکزو برن تهران من فکر می کنم نی اینتنانن جمعه بعد جمعه تسمه تقریباً کوسن یک هفته ماکو دیا تو میمانی کی زاک تسیا کشورت کسرکا تو نمی روی کی باک تفیه من نمی توانم نی بزن ایا با من کار دارم نی اینا د ایکی از فردا دگه گوبه من به سر کار می روم زن تپی ورن ایکی جدی؟ دگسکی؟ چه کاری؟ ایکی می دفتر روزنامه اوپیشن جریده من ترجمه می نی اینا پسره من از عربی به فارسی ترجمه می کنم. نی اینا فسره دگه یاران لارفچی زوا یاران مقاله مقاله مصاحبه هیرا خبر لاباری آلیست دکیو موفق باشی الله سا اداچه Kalmomin wannan darasi dai ku shaka babu suna da sauƙi sosai, to amma duk da haka sai a ƙara saurarawa da kyau domin a ji yadda hira waɗannan abokai guda biyu ta kasance. رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ من در تهران نمیمانم به شیراز میروم کی به شیراز میروی؟ من جمعه به شیراز می روم کی از شیراز به تهران آیی؟ فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم پس تقریبا یک هفته در شیراز مانی؟ بله تو چه کار می کنی؟ به کشورت نمی روی؟ نه نمی توانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار می روم. جدی؟ چه کاری؟ من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم چه ترجمه می کنی؟ مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم عالی است موفق باشی متشکرم تو کمت دید دفو کجی از که ramin zai tafi birnin shiraz shi kuma muhammadu yana nan birnin tehran domin ko ya samu wani aiki a ofishin jarida wanda zai cinye masa lokacin ranakun hutunsa to sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin waɗannan abokai guda biyu رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ رامین کی ارانکون هوتو میککی نه من در تهران نمیمانم به شیراز میروم نی بزن تسیا تهران با زن تپی شیراز نه کی به شیراز میروی؟ یو پی تپی شیراز من جمعه به شیراز میروم نی رانر جمعه زن تپی شیراز کی از شیراز به تهران میایی؟ یوشی، زکا داو برنن تهران دگا برنن شیراز فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم. اینا تنانن رنر جمعه می زوا زن داو برنن تهران پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ کنن کسان ماکو گدا زکا سیا شیراز بله تو چه کار میکنی؟ به کشورت نمیروی؟ ای؟ کی میکه چی؟ بزاک پی کسر کوبا؟ نه نمیتوانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار میروم آآ نی بزن یا با نسامو سامو ایکی. دگه گوبه زن پر ایکی ایکی. جدی چه کاری؟ دگسکی؟ ون ایرن ایکی من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم نی دگه گوبه زن پارا ایکن پسرا او پیشن جریده چه ترجمه می کنی؟ پسر می مقاله، مصاحبه، خبر، از عربی به فارسی ترجمه می کنم. مقاله ده هیرا گمی ده لاباره زر پسراوا دگه هرشن لربچی زوا هرشن پارسنچی. عالی است. موفق باشی. ده کیو. الله سا اداچی. متشکرم. نگوده. To madalla an dai yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakanin waɗannan abokai guda biyu kuma muna fatan ana la'akari da yadda ayyukan yaren farisanci suke zowa kamar ayyukan tafiya da zowa da kuma tsayawa da kuma yadda muka fassara su duk da cewa ayyukan farisanci sukan zo da kalma biyu ne amma a kowane lokaci suna bada ma'ana guda saboda haka inda ana tare da mu za a fahimci yadda muke amfani da ayyuka ɗin da kuma yadda muke sanya su a cikin kowace jimla da fatan an fahimci wasu daga cikin abubuwan da muka bayyana dangane da ayyuka na farisanci da fatan za a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kamar da muka saba sanar da masu mu cewa ana iya sauran wannan shiri tare da samun mataninsa a cikin shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata amma kafin mako na gaba ɗin a madadin wanda suka hada shirin a fefe musamman hajji pur ne abdullahi salihu ne ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. sai shirin na shari'ar Kur'ani. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani ƙira'a wato karatu na waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya ɗora mu akan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin العذاب من بعدهم كافنسو da wasu ƙungiyoyin a bayansu sun ƙaryata ayoyin wa hammat al'umma ta nufi manzanta domin ta kama shi wato ta kashe shi وجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عين kuma sun yi jayayya ta hanyar shirme domin su kawar da gaskiya sai na kama su to yaya uba ta ta kasance وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب kuma irin haka alkawarin ubangijinka ya tabbata a waɗanda suka kafirta cewa su 'yan wuta ne to ubangiji wata ala da ya kawo wannan bayani sai ya kawo dalilin yin wannan bayani nasa shine cewa saboda kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim haka kwatankwacin abin da suke dinnan kwatankwacinsa ne mutanen Nuhu su ma suka kasance sun karyata ayoyin Allah kafin su waɗannan mutane ɗin waɗanda su ne waɗannan ƙurashawa a wannan jazira ta larabawa to kafin su mutanen Nuhu su ma sun yi wannan wal ahzabin ma'adim da kuma wasu ƙungiyoyi ma daban-daban daga bayansu kamar wato mutanen adawa da samodawa da waɗansunsu daga al'ummomi da waɗansu waɗanda suke nuna sun ma samu cigaba na ainihin civilization da sauransu ci ci gaba ta bangare daban-daban to duk waɗannan sun kafirce sun kakkaryata wata abubuwa na ayoyin Allah to amma me ya faru ba su kasance kurin wannan karyatawa suka yi ba a'a sai ma suka kasance sun zama sun bi wasu hanyoyi na yin ƙoƙari su ga cewa sun hana mutane bin wannan tafarki din suka kuma ci gaba da ainihin wato yin wani abu na cutar da duk wanda ya kawo musu wannan tafarki din sannan suka yi mujayayya ta hanyar fasadi da barna domin su kasance sun kawar da gaskiya to Allah ta'ala da ya nuna irin wa'annan abubuwan da suke yi me ya musu Allah ta'ala ke cewa fa ahlaktuhum sai na halaka su duk gaba ɗayansu fa kaifa kana iqabi to yaya kake ganin uquba ta gare su waɗannan lallai ko ka Allah subhanahu wataala shadid ce matsananciyar uquba ce saboda haka duk wanda yake da irin wannan tafarki da irin wannan sifa ba lallai sai mutanen adawan ko samudawan ko mutanen annabi nuhun su kadai ba a'a har zuwa wannan lokacin duk wanda ya fi tafarki irin nasu to shi ma fa ubangiji subhanahu wataala yana nan yana jiransa wata rana sai kaga ya sa shi cikin wannan uku ba din ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa to kamar yadda ya riki waɗannan masu ƙaryata ayoyin nasa waɗanda suka gabata da azaba a duniya to haka ne kuma allah subhanahu ta'ala yake cewa lallai lallai waɗannan kafirai su ma zai kama su da wannan azaba din a ranar kiyama a duniya Allah subhanahu ta'ala ya kama su da waɗannan azabobi mun gani ko kuma mun ji ko kuma mun karanta waɗannan irin ƙaumu samu din nan da adawa da Allah ta'ala ya jeho musu azabobi daga sama wasu iska ce ta dinga tsuntsunka su a cikin ta zo ta ga mutum yana tafiya dama ga masu tsaho dogaye ne amma iska ta zo guguwa tana tsintsinka wuyansu ta tsinka hannunsu nan haka aka bi aka karkashe su to irin waɗannan azabobi da suka sha a duniya to akwai kuma allah yake cewa akwai wata azaba da ta tabbata a kansu wanda kwatankwacin abin da allah ne ya gaya wa iblisa inda allah ta'ala yake cewa a cikin suratu sa'ad la'amla an jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in kai iblis lallai na tabbatar maka sai na cika jahannama da kai da duk wanda ya bi ka daga cikin su 'yan adam baki ɗayansu to kaga wannan magana ce wadda ta nuna cewa ashe banda wannan azaba ta duniya akwai kuma azabar lahira wanda Allah ta'ala yake nuna cewa lallai wannan ita ma tana nan tafe waɗannan da suka kafirce waɗanda suke cikin al'ummanka kai kuma ya muhammad to su ma su san cewa akwai irin wannan azaba ta tare da su bayan ta duniya akwai kuma ta ranar kiyama waɗannan bayanai bayanai ne wanda suke masu muhimmanci da ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara dangane da su dangane kuma da waɗanda suke kafircewa ni'imominsa suke karkatar da mutane daga tafarkinsa madaidaici. Tuwan sai shirin mana ƙarshe shirin nan na mata a cikin al'umma. a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na wanda har kullum dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya freedom ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya ta ce ina kika same shi zainabu kai tsaye na ce yayan maryam abu ne a sanye ya ce menene haɗin ki da shi zainaba na kalle shi na watsa mashi harara ina faɗin me fa ni kam ya za ku tsare ni da tambayoyi sai ka ce wacce ta yi muku sata to maryam ta amshi lambata ta bashi za mu yi magana da ita to kuma ba zai bata ba sai ya tabbatar da mace ne za su yi wayar shi yasa ya fara magana kafin ya bata na karashe maganar idona cikin nasa babu alamun karya a tattare da ni domin ko kaɗan karya bata mini wuya yadda ka san 'yar boka haka nake in dai fannin ƙarya ce ina jin lokacin da ya sauke ajiyar zuciya ni kam na ɗauke kai tare da karɓar wayar na shige ɗaki a buna sai da na haye bisa katifa na lullube sannan na mashi flashin ina yanke wayar kiran sa ne ya shigo na ɗauka hello ya saki ajiyar zuciya na faɗin zibi ce na ce eh a hankali ya ce gaskiya kin wahalar da ni ai kuma ya dace ki karɓi hukuncin ki na ce me nayi kin bar ni da tunaninki babu ko waiwaye sannan na kira lambar da kika bani mama ta ɗauka tana jefa mani tambayoyi sai dai kashewa nai na ce eh ta faɗi mani ya kake ya kasuwa ya ce ba lafiya ba me ya faru na tambaye sa da sauri ya ce tun da kika tafi kika bar ni da ciwon zuciya ba zan ɓoye maki ba ina son ki zibi domin kin dace da macen da na daɗe ina nema na ce daga haɗuwa ɗaya haka kuma kika tafi da imani na na yar dariya ina ƙara cusa kaina cikin bargo ya kashe murya yana faɗin sunana sani sale amma an fi kirana da ss da fatan za mu samu matsugunni a zuciyarki ba zan damu da ki ba tashin farko girman shagonsa na hango da ke cike da kayan 'yan mata ga kuma uwar kyauta da ya yi mani a haɗuwarmu mu ta farko wacce za ta kai darajar 2,500 to ina ma ga nan gaba watakila shagon zai bar mani ina dunguri kaina ina dariya na cika son banza muryar shi na tsinkaya yana faɗin dariya na baki ko zibi na ce a'a ya ce to menene amsata na ce zan maka message ya ce ina jira yanke wayar na yi na tura mashi dan guntun sako idan har ss zai ce yana so yana son zainabu ta zibi za ta ce mashi a'a na amince yayin da na kashe wayar na jefar kasan filo riba biyu na faɗa idan yaya sadiku zai saya mini kayan shafa sai in karbi kuɗin in ce da kaina zan siya yayin da zan je shagon ss in ɗauko abin da raina ke so na saki murmushi jin daɗi tun yanzu ma kenan ina ga na zama baturiya bayan sati ɗaya yaya sadiku ya kawo mini waya ƙirar vivo sabuwa sannan farasol da ita faskekiya kuma 'yar shafa-shafa kamar yadda ya ce amma fa sai da suka sha fama sannan baffa yadda ya bani waya da daddare ina tsaye a jikin kofa kaina ko kallabi babu daga ni sai yar t-shirt fara da zani ya miko mani ita haɗe da basan lokacin da na daka tsalle ba na rungume shi tsam ina ihun daɗi ya siddiku na ya sa dukkan ƙarfinsa ya ture ni daga jikinsa yana faɗa subhanallah me haka zainaba na turo bakin aima mutum kyauta kuma ba zai nuna ya gode ba ya sadiku ya sadda kai ƙasa yana faɗin kuma ta haka ya dace ki godiya na haɗa hannu a kirji ina leƙen fuskarsa ya yi wani kicin kicin kamar wanda aka malaifi na yi ƙasa da murya na ce to faɗa mani ta ya zan gode kai tsaye ce idan kika ce alhamdulillah ya wadatar na ce ko ya sadiku na yanayin yadda na yi maganar na tabbata dole ya kashe mashi jiki na kalle shi ganin yadda ya juya a sanye ya bar gurin na saki ja irin murmushi ba tun yau ba na lura baya kaunar abin da zai hada jikinmu tunda tunda na kai shekara tara sannan kuma bai cika son kallona ba da rana muddin ba sanye nake da hijabi ba na tawo baki ina faɗin umma kalli wayar da ya yi kawo mani ta karɓa tana jujjuya ta a hannu fuskar ta ɗauke da murmushi masha allahu waya ta yi kyau zainabu allah ya sa alkhairi yanzu kam wayata ta huta na karba abuna na kunna ina ta washe baki cikin sa'a cike take tab da caji an saka memory 8 gig tare da layin mtn da ke dauke da recharge card na 200 sannan kuma har da lambar sa da ya yi saving da mijina na kyalkyale da dariya ina faɗin wai mijina ni kan ba zan bar shi haka ba kamar wata 'yar ƙauye canza sunan na yi zuwa yayana na ɗauki wayar umma na kofin nomba ss tare da tura mashi ɗan guntun saƙo zibi ce wannan ce nomba ta ka goge wacan ina tura saƙon ya sadiku ya shigo Zainabata, ta dan girman allah ki amfani da wayar ta yadda ta dace sadiku ne na taba baki ashe ma ya iya rubutun hausa ni wallahi na yi tunanin ko IOUA e e ce bai iya ba. Shigowar message da na ji ya sa na bude da sauri ganin SS ne. Ok, love sleep tight na wani lumshe ido haɗe da manna wayar a kirjina Kaji ɗan boko na fada a fili. In takaice maku ban aje wayar ba sai kusan uku na dare. lokacin ma bacci ne ya fizge ni tun da safe kuma na ɗauki kayana na jefa a scuba na tafi da ita makaranta duk da na san ba a zuwa da waya ina zuwa shafa bello ta bude mana facebook na daura daga inda na tsaya a ranar ban ɗauki komai ba a makaranta domin hankali na ya koma ga mutanen da ke turo mana friend request kamar hauka kuma ban wani tsaya dubawa haka nan nake yi ta accepting haka na tashi zero na koma gida sai dai lokacin caji na gab da karewa don haka na miƙa wa mai caji ita na shige gida hankali na gaba ɗaya ya koma ga wayata walau a gida ko kuma a makaranta idan ka gana ajiye ta to gurin caji na kai ta ko kuma umma ta matsa mani in tashi in yi sallah haka zan tashi in fatsatsala ta alwallar wani sa'in idan ina sauri daga hannu sai fuska da kafa nake wankewa babu wanke duk abin da na san za za a gani sannan in zo in ta da sallah in tana ɗakin in yi ta cikin sauri in gama ina komawa in koma ga sana'ata to masu sauraron mu duka daga nan muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. to da ma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya kafin mu kanar ku za mu ta sosai da labaran da aka saurara. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada aniyar gwamnatinsa na yunkurin ganin ta warware matsalolin al'ummar Iran a zaman taron majalisar ministocinsa a yau laraba shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta kara matsakaimi a fagen ganin ta warware matsalolin da suke cin tuwo a kwarya ga al'ummar iran yana mai jaddada cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyar mahukunta zage dantse tare da ƙoƙarin ganin sun kawar da duk wata damuwa da baƙin ciki da ke addabar al'ummar ƙasashensu shugaba ra'isi ya kuma jinjina wa al'ummar iran kan irin yadda ta fito a ranar tunawa da shahadar 'yar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa fatima Zahra alaihi salam domin gudanar da jana'izar gawakin shahidai da aka gano tun bayan bacewarsu a lokacin kallafafan yakin Iran da Iraki a shekara ta 1980 zuwa 1988 inda al'umma a dukkanin faɗin ƙasar Iran suka fito domin nuna alhini da juyayensu. Falasinawa sun yi ɗauki ba daɗi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suka ƙaddamar da farmaki a garin Janin kafofin watsa labaran falasinawa sun yada labarin cewa an yi wani kazamin gumurzu tsakanin 'yan gwagwarmayin falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suka kai farmaki kan sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa da ke garin janin a yau laraba inda aka yi musayar wuta da fashe-fashen bamabamai masu tsanani wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa an ɗauki tsawon shekaru ba a yi ɗauki ba daɗi mai tsanani tsakanin ɓangarorin biyu irin wannan lokaci ba kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai farmaki ne domin kama wasu 'yan gwagwarmayan falasɗinawa amma la tilas suka janye da wannan zamu kai gari sai Allah kai mu gobe za a ji mu da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a wayi gari cikin koshin lafiya